ma an lashe wannan gasar da shi wato a mm. Madrid Ankal Di Maria dan wasa ne na Madrid an lashe da shi ashraf hakimi shi ma yayi madrid kaga yan wasa kusan guda hudu wa'anda sun san madrid din sannan kuma har yanzu ana taka leda da su a wa'annan yan wasa abokanansu da dama a kungiyar to kaga zan iya cewa kamar wani abu ne na kalubale a wannan wasa wato da za a fafata kuma kungiyoyin a guda biyu in ka kalli lig din su duk su ne na ɗaiɗai amma a wasanni guda uku da suka buga kaga zan iya cewa wasanni guda biyar da suka buga a dan baya bayan nan su sun samu nasarar wasa guda biyu su ma PSG sun samu nasarar wasa hmm. guda biyu an yi canja karas guda ɗaya to kaga zan iya cewa kamar kusan karfi ya zo ɗaya a 'yan kwanakin nan na zuwa 'yan lokutan nan wato da suka gabata wasa ne gaskiya mai kalubalen gaske wanda ina ganin wasa ne wanda Messi shi ya fi kowa zira kwallaye a ragan Madrid kuma ga dama ta zo a gare shi. Mu duba wani abu da zai iya faruwa a yau din nan Lionel Messi dan wasa ne wanda ake gani ya jima rabon shi da zira da rabon shi da zira kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tun ranar biyu ga watan Maris na shekara ta dubu ah, da goma sha tara. Ya jima ana wasanni na gasar na wasannin El Clasico da Real Madrid bai samu nasarar a jefa kungiyar kwallon kafa ta wato ba ranar ba watan Maris ba ne, mm. watan Mayu ne na shekara ta 2018 idan muka yi lissafi shekaru hudu kenan cif rabon Lionel Messi da zira kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ana gani yau Messi zai iya wato samun dama ya farfado da karsashinsa a daidai lokacin da wato kamar yadda yake a da mm. idan ya tunkari kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid lokacin yana kungiyar kwallon kafa ta Barcelona amma wani abu hanzari ba gudu ba rabban Lionel Messi da ya samu nasara ba wai ya zira wa Real kwallo ba ka san a Barcelona yake kowa ya san mm, wannan daban shi da ya samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tun a watan Maris na shekara ta 2019 duk wasannin da ake buga Madrid ce take samun nasara in za a yi Messi yana ciki kaga ya jima bai iya samun mm. nasara akan wannan kungiya ta Real Madrid ba sai dai wani abu kuma Lionel Messi so 45 yana fuskantar Real Madrid a mm. matsayin dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona saboda haka ba taba yin dan wasa wato Messi bai taba fuskanta wata kungiya wasanni da yawa irin Real Madrid ba sai dai kuma ya samu nasara nazara mata kwallaye mafi yawa a wasannin El Clasico da ake bugawa inda kuma za mu iya cewa a wasannin da ya buga da ya buga ya fuskanci Real Madrid kungiyar da yake wakilta a baya barcelona kenan ta samu nasara sau goma sha tara ta yi canjar sau goma sha ɗaya ya sha ƙasa sau goma sha biyar mu ci gaba da duba waɗannan alkalima amma ka duba waɗannan na farko tukuna yau messi zai iya farfaɗowa ne kaji dai rabon shi da zira real madrid kwallo tun shekaru hudu kenan cif cif a yanzu maganan da muke yi kuma rabban shi da jagoranci kungiya ta samu nasara a kan Real Madrid yau shekaru uku cip cip tun ranar biyu ga watan Maris mm. kar ka manta watan Maris shi zamu shiga muna fita daga watan Fabrairu daga wannan to gaskiya zan iya cewa ya jima kuma kaga zan iya cewa kamar Messi idan ya haɗu da Madrid hamayya ce Cristiano in ya haɗu da Barcelona hamayya ce mm. saboda kaga zan iya cewa ai mun ga Ronaldo shi har a Italiya ma sai da ya bi ya bi mm. Barcelona har Camp Nou ya zira musu kwallaye guda biyu kuma ka ga yanda shi ma Messi kamar dama ce a gare shi mm. har yanzu akwai irin wa'annan abin a zukatan su to kaga zan iya cewa a wasa ne wanda zai ja hankali amma gaskiya zan iya cewa kamar Messi a farisan germany a league baya kokari a gasa ta zakaru ta nahiyar turai kuma kwallaye kusan zan iya cewa uku ya iya zira musu mm. tunda akwai kwallon da ya zira manchester city ma har kusan guda biyu mm. da kulab bruce guda daya to kaga zan iya cewa Real madrid din ya dora mata 26 to ya dora mata 26 mm. kuma dama ce kaga zan iya cewa a gare shi idan ya zira kwallon za a ce ya fi zira kwallaye a ragan madira amma ba nan yafi ba kusan sabilla ce wacce fi zira kwallaye ma hmm. a tarihin kwallon kafa gaba ɗaya a duniya to 38 sai atletico madira ta biyu 32 valencia 31 atletico bilbao 29 to kaga zan iya cewa madrid su ne kusan yan gaba gaba ina ganin hmm. messi kamar yau suna sahun farko suna kwastomomi ne <laughs> kwastomomi ne kuma kaga <laughs> na ga hamada <laughs> yana yi da haka makalewa yi na so ne mai hoto in tura mutane hmm. to gaskiya kaga iya cewa kamar kalubale ne a yau san Messi Nura sai da ya dauki dan habu kwanaki yana <laughs> muna jin ka <laughs> to gaskiya na iya cewa kamar wannan wasa da za a yi Messi idan yan wasan sun iya bashi haɗin kai zai iya jajircewa amma har yanzu kalubale guda ɗaya ne Madrid yan wasan su na tsakiya suna nan ka na iya cewa guda uku kai aminta da abin da Hamada yake cewa na duk duniya babu wanda kungiyar da ta kai su yan tsakiya masu karfi ba karfi ne da su ba kawai dadewa suna yi mm. dadewa suna yi ai shine wato zan iya cewa kamar amma mm. kante ai a gaban me ringa gudu da su mm. ko me ringa bangaje su kaga karfi ne ai zan iya cewa kamar zai yi tasiri amma dai ina ganin kamar madari in dai yan wasan su na tsakiya suka yi aiki za su doke PSG duba da PSG gaba ɗaya tsakiyar su har yanzu ba za ka iya ci in ka ce yau Berati zai buga ba za ka san waye zai lamba takwas ba nasara ta farko da Real za ta samu idan na fahimci samun shine ta iya rike tsakiya ta hana PSG ball a tsakiya ita kuma Real Madrid nasara ta farko da za ta iya samu ta hana yan wasan gaba na PSG kaiwa ga bayanta bayanta to hmm. kaga zan iya cewa anan za a iya samun wato tasiri saboda kaga zan iya cewa kamar yan wasan gaban in dai za su iya bari za su kuma salo na kawun ta PSG saboda duk gudu ne Neymar gudu Messi gudu Mbappe gudu hmm. kaga zan iya cewa kalubale ga Madrid kuma gaskiya wasan zan iya cewa kamar ba za a zira kwallaye to bari mu je ga Nasiru Hamada Nasiru kaji waɗannan alƙal Eh, musamman Lionel Messi da ake gani yau kaman a ah, da shi ma za ku buga wasan nan to baya ga Messi fa akwai dan wasa Neymar Jr. Mm. wanda ya dawo ya bayan ya sha hutu na rauni da yayi ya gama murmurewa da ya dawo PSG din ta dinga tsima shi mm. a ah, yanzu dai ya gama tsimuwa a ah, ga Kylian Mbappe jiya na ga wani hoto da PSG din ta saki a shafin ta na Twitter mm. inda aka sa yan wasannin guda uku yanda ka san za su tafi yakin duniya na uku sai abin ya bani uh, tsoro duk da ni ba magoyin bayan Real Madrid bane sai abin ya sai ba fargaba sai ba ka fargaba da kace anya waɗannan mutanen sun <laughs> sun yi karamin shiri ko a wannan fafatawa malam tanga na farko dai ka san yadda lissafin yake Real Madrid dai kamar yadda nake faɗa duniya ce ta ƙwallon ƙafa. Mm. Duk wanda zai fesin ɗin Real Madrid to zai zama cewa fa zai fai fesin ɗin duniya ƙungiyar duniya. Mm. abin da sa na faɗa ma haka ga dalilai na mm. kar ka manta an yi wani kofi na american cup ne ko kofar america something mm. ga shi nan dai aka yi alkawari tsakanin messi da neymar yau ga ranar ta zo neymar daga mana mu ɗauki kofi mu argentina in ji messi kenan ya ce neymar na daga messi na daga ma ɗauki kofin nan ni kuma kai alkawarin zaka zo eh, paris saint germain domin mu haɗu mu murƙushe Real Madrid saboda mun ga kun mun ga sun fi karfin ku mm. Neymar haka aka kuma yau za mu ga abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba abin na farko kenan eh, tanga abin na biyu kar ka manta Messi fa rugurguza tim kenan in kana ana rusa tim rusa tim kenan da zarar Real Madrid sun ci Paris Saint-Germain a yau da wasan da za a zagaya to Messi fa ina ya Allah babu ya Allah ya bar kungiyar kwallon kafa ta mm. Paris Saint Germain ka rubuta ka aje mm. kuma yana bari Neymar zai bari mm. da Neymar ya bari dama magana kiran Mbappe ya riga ya gama Real Madrid zai zo shi wannan din Mbappe komai zai zamu kyale shi saboda me nan mun yi magana da Abu Doka ya ce fa wannan ah, kontaragi na wato Kontaragi. Ah, na Kylian Mbappe duk wai <laughs> kaga ya ce hadin hamada ne sai ka ji wai kai kaga ya musu tura ba irin su ba ka ji ka ce mai tura ba mutane na rimin garba ne wanda ba ruwan su ai rubutu ake an yi magana yarjejeniya ta tabbata to in yanzu ce ya fasa fa ba magana fasa an riga an kammala an yi yarjejeniyar da zarar an gama wasan mm, su. to kana ga zai daga muku kafa ki wani ai duk abin da zai zamu kyale shi ku sha biyu ne ku yau yau dai ku sha biyu yasa yau da ji yau zamu ce mu Mendy bangaren sai dan daga kafa ya dan kara nuna kansa a yi masu kwalelan kama na ta ko ta tabbatar da cewa sun fasa ki maciji a ciyawa mm. in ka dawo magana dan wasa ɗaya nake shakku a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain kuma bai zama lalle su fito da shi ba Angel Di Maria mm. Angel Di Maria ne mun ga irin irin irin kusa in ce irin lalata tun da Barcelona ya yi a lokacin da yana Paris eh, lokacin da Paris na da Barcelona dan wasan da aka ce Madrid ta ci sa. ba cin amanarsa ta ba mm. Real Madrid ba ta cin amanar dan wasa ba sai dai in ta ci sa mm. so da haka ni abin da na sani kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain yau za ta gane shayi is a water shayi ruwa ne lalle lalle um, tanga in dai za a yi wasan nan yau ka zama kana cikin redi ka zama kana cikin shiri duk inda aka jefa kwallo da rika turo ma sakon kwallo ɗaya kenan in ka ga sakon biyu tu ta shigo to kwallo ta biyu kenan akwai Alhaji Yusuf dan kaka dorayi dorayi mataimaki eh, na Real Madrid mutumin da muke sa ran ya zama shugaban shugaban magoya baya a Najeriya gaba ɗaya zaka ci to ya ce akwai kati na dubu biyar da za a rarraba really kaɗan kenan ah, ah, samun wane ne ya sa kati Ibrahim Ibrahim Ibrahim Barcelona da ke Gezawa. Eh, shi dan Barcelona ne shi kuma ya kawo. na dubu daya. To akwai kuma ah, Idris Alasan dan Dime. Na wato Real Madrid shi ma sa eh. kati na naira ɗari biyar akan wannan mm. wasa samu mu je ga wani abu a mu bara ma da dan huta. Kafin mu je wani guri akwai wanda ya bada riga shi ma magoyin bayan Real Madrid ne. Mm. Akwai riguna da dama da mutane suke kokarin sawa babu lokaci. Mm. Amma wannan kafa da kafa ya tako ya ce ga riguna su shine Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa mm. yace in dai na shigo cikin wannan shiri na tika taka lalle ta taka ce ka san shirin nan naka idan kai mun zama sallau kenan kai sallama wasu dauka suke an kammala shirin an tashi a gama ba wasu sai su kashe radio su tafi mm. wasu kuma sai su tafi harkokin su mm. so ya kamata mai saurare ya rika ganewa an aka yi minti 30 ana dan zuwa hutu a dauko wani shirin na wasu jihohin ne to akwai wani eh, wani mani ana cewa shi shi Muhammad Mani yake dan cikin kasuwar sabon gari ne mm. kuma gaskiya magoyin bayan Real Madrid ne sosai ya ba da riga ya ce in dai na zo wannan kafata ta yada labarai in tabbata tabbatar da ya ba da ita domin a buga hasashe mm. na wannan wasa wannan mani sunan shi obaju mm. mani obaju kuma dan gama ne lalle lalle ya ce rigar nan a fafata a kanta to muna godiya ko ziyarci eh, shafukanmu na facebook a fafata da tiki taka da shafi na na ismail abba tangalashi mm. shafi na magoya ba kenan da kuma wani shafin na ismail abba tangalashi duka mun zuba hasashen za mu tsatsakuro daga kowane waɗannan shafuka guda hudu waɗanda suka samu nasarar Allah da faɗa mu ba su abin da suka samu kuma samunu kafin mu je ga masu sauraro yau mm. ana gani kwarewa ta ɗazu abin da wannan ya kira ni kenan shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mm. da Alhaji Umar Fani Sau ya ce min ah, wai ina gani ya nake ganin ah, kaman Ancelotti <laughs> amma baya so ya hamada ya sani mm. eh, ya ce baya so hamada ya san eh, eh, kaman ya dan yabe su mm. ya ce yana gani kamar Ancelotti yau fa ah, zai iya jagorantar Real Madrid zuwa samun nasara saboda wai yana da gogewa eh samun ban sani ba tsakanin Ancelotti da Pochettino ah, shin wanne ake sa rai yau zai iya jagorantar kungiya zuwa samun nasara. To gaskiya zan iya cewa kamar kusan wani zubin shi irin wannan wato haɗuwa ko gogewa ba ta fiye tasiri ga masu rawa ba idan aka zo wato na manyan ƙungiyoyi. za ka ce an haɗu so kaza duk irin wannan baya ba da nasara yanayi mai kyau na kungiyoyi shi yake iya wato ba da nasara Madrid PSG duk suna yanayi mai kyau. Kaga zan iya cewa kuma yanayin da suka ɗauki wasan PSG kusan zan iya cewa sun wato yi wa ɗan wasan kamar zan iya cewa idan suka doke madrid suna ganin kamar za su iya lashe gasar madrid su ma san ɗau psg idan suka doke za su iya lashe gasar to makalli kalli kwarewar ta masu horarwa ina ganin kamar ancelotti mai horarwa ne wanda zan iya cewa kamar idan yana buga wannan gasa shi ma yana kokari amma kuma mu kalli kungiyar shin ai kokarin da ya ringa yi kamar a Madrid din ai lokacin ina ga su Cristiano Ronaldo suna yanayi mai kyau su suka ringa da irin waɗannan nasarori Gareth Bale ma yau ana tunanin kamar zai iya fitowa a sahun farko na ga jaridar wato maka a tattauna da suka yi a zira misalin karfe biyu shi ma ana sa ran ka iya shiga cikin 'yan wasan da za su wato wakilcin hmm. Madrid din to kaga zan iya cewa kamar Ancelotti ba shi da wato kamar ƙwararren 'yan wasa in ka cire 'yan wasan na tsakiya mm. Benzema baya yanayi mai kyau a Madrid kuma an kace Benzema Vinicius su ne guda biyu to kaga zai iya cewa kamar wannan murmurewa Benzema kamar allura za a yi ma amma bai samu ɗari bisa ɗari ba kamar yadda shi yake faɗa ya samu ɗari bisa ɗari duk wani abu da zai iya bashi nasara shi zai abin nan amma ina ganin kamar. To da kake maganan Benzema sai ga wani labari da ya fado yanzu nan daga ka ka wato a kafar Twitter ta hukumar kwallon kafan ta nahiyar Turai inda Benzema yake cewa ya yi shiri sosai domin tunkaran wannan wasa saboda wasa ne na gasar zakarin nahiyar turai kuma ya ce daga cikin kungiyoyin guda biyu wato PSG da Real Madrid kowace za ta iya zuwa wasan karshe kuma za ta iya lashe kofin. To kaga zan iya cewa ai kamar maganar da na faɗa tun farko ne su Madrid suna ganin idan suka doke PSG kamar za su iya zuwa wasan karshe su mm. ma suna ganin in suka doke su za su iya zuwa wasan karshe mm. amma gaskiya zan iya cewa kamar karfin ba ɗaya bane shin su wa'annan kuɗaɗen da suke ɗiba na albashi idan aka doke su fa ina ganin kamar dole akwai 'yan wasan da su ya iya rabuwa da su su ah, su kuma Madrid kaga na iya cewa kamar yanzu shiri suke yi mm. ai shiri suke tunda kaga suna neman irin su Mbappe din da su to amma kaga na iya cewa kamar burin PSG kamar ya dan dara na Madrid su PSG ina ganin a wannan kakar idan ma ba su iya lashe wannan gasar ba babu wani wanda zai iya musu uzuri kuma sun haɗu da manyan kungiyoyi a bana a gasar ta zakaru ta nahiyar Turai kuma sun iya samun nasara a kansu an raba maki amma dai ina kan hmm. bakata na cewar PSG yan wasan su na tsakiya kullun gwaji ne in Berati ya samu yanayi mai kyau hmm. za su dan yi kokari idan kuma babu shi gaskiya ina ganin kamar za a yi musu ballin a tsakiya amma kuma idan aka je ragan Madrid sai da ana hari a nan ci a can to daga wasanni da minti 35 da karin benzema ya buga real madrid a gasar zakarar nahiyar turai ya zira mata kwallaye guda 67 wato 76 a gasar kuma ya lashe gasar ta zakarar nahiyar turai guda hudu. Hmm. Ah, hamada za mu je ga masu sauraro kafin mu je ga masu saurari. Hmm. Eh, wato eh, tindi tindi ka ce ko me ya sunan ah, gandin <laughs> Gande. gandin <laughs> Gande yana hada goma da naira goma da hmm. naira ɗari yake hada in kai maganar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Faris San Jamus kace zaka hada da Real Madrid akwai bambanci shi fa wannan kungiyoyi guda goma sha ɗaya da ya dauka da ya horar a duniya ba kunge da bai dauka ma kofi ba hmm. ya dauko tarihin na faru da ce ba shi da takarda na ɗaya kenan hmm. na biyu ya buga kwallo fa sannan kuma shine mai horarwa ɗaya da ya da shi fa dan ɗansa na cikinsa shine fa mataimakinsa hmm. to mai faru da jamus ya isa ya hada kansa da hasashe da be bai diga in dai magana kwace kowa ne sai be kurin ya yarda da sa si shawara kuma bai da wani aboki a duniya in ba ɗansa ba to bari je ga masu sauraro sifili takwas sifili takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku lambar da za ku kira ku ba mu gudunmawa assalamu alaikum a to mun rasa wannan kira ma sifili takwas sifili takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku ku kira ku ba mu gudunmaku a dangane da wannan fafatawa na gasar zakarar nahiyar turai da za a yi a wannan yammaci tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid layin nan namu fa ya san akwai mishkila <laughs> ko an masa yawa ana so a bada gudunmawa layin yawa amma barin dan yi dabara da na dan saba yi mu gani mm. a ah, to ah, burin na dan yi wata dabara yanzu in Allah da ah, komai zai koma daidai sifili takwas sifili takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku ku kira ku ba mu gudunmawa ku amma ba wannan wasa kaɗai za a buga ba yau a gasar ta zakarin nahiyar turai domin ko kungiyar kwallon kafa ta sporting lisbon ita ma za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta wa alaikum salam da muke magana Taufik ne suna nan Nura Abdulkadir Tausi ne Arsenal ɗan fili gama. To muna jin ka. To gaskiya a fasan wasan da tashi daga akwatin rediyon ka. Amma na matsa su. <laughs> Da ƙaryata yi To ya ma kashi. Mm. Ya ma kashi. Eh, dan Allah dan Allah duk wanda zai kira mu in dai ka san zaka kira mu ka tashi daga akwatin rediyon ka ka dan matsa. saboda kada muryar mu ya dinga dawowa ciki sifili takwas sifili takwas bakwai sifili sifili sifili ah, tara tara uku ina ga a layukan nan da sai a hankali yau layukan assalamu alaikum wa alaikum salam ta da hello hello Salamu alaikum. Ah, da wa muke magana alaikum salam. Ana magana da Alhaji Bala a bidiyo fa, kuma mu goya bayan Barcelona da gidan Alhaji Nasiru Hamada da Rudu. Abba, wuce nan. banja banga, na ji ka san aka ce mutum idan ya kusan suma ya mm. kusan ya rikice mm. to dole za ka yi wadari na madar kuduri mm. amma san ga ina ne tabbatar maka da cewar kamar yadda samun yake faɗi ba maganin wani kusa kusa bane ba tanga in ka duba zubin yan za babu a da real madrid za su gaya wa Paris Saint-Germain idan gogewa yan ban ne tanga babu wani gogewa da yan real madrid za su gaya wa yan PSC an mm. ka duba za ga Messi gogagge ne mm. Neymar gogagge ne mm. Mbappe gogaggen dan banne wanda ya san gola ko ba ka ba Herrera gogagge ne Brady gogagge ne an ka duba center back din um, Paris Saint-Germain ka fitar da Madrid ya hamada da yake ihu yake magana akan ko ko kuma wannan alaba dinnan da wannan santa bak din nayi dan barazan nan minista ho zai ke magana in ka duba santa bak din PSV kanga mm. in mm. gaskiya ne PSV za ka zaba ka rube za ka mm. tabbatar da cewa komai PSV ta riga ta fi karfin Real Madrid. To mun da ka wannan ihu yake yi ina mai tabbatar da cewa <laughs> muna <laughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mutanen nan ko dai haɗa baki su kai. Kai dai dai mai magana Alhaji Umar Fani sau shugaban ya kwallon kafa na Chelsea na duniya wa baki ɗaya. To na zuka ah, eh, ce mun an dakatar da hamada. An dawo da ni. <laughs> Eh, eh, gaskiyar magana wato tun da abun na yi mamaki kuma na ji daɗin abin da ya kasance. Hmm. Sakamakon kaga yanzu mun samu yanayin da wannan kwakwama da yake shigowa gidajen rediyo yake yi mu hmm. kaga idan ya mana za mu kai kukansa gurin dattijan arziki hmm. alai salisu mai barazil mu kai kuka za a iya dakatar da yi domin ne gashi ya yi kwakwama an zo an dakatar da yi gaskiya magana mun ji daɗin dakatarwa sakamakon shi ma kuma abin da ya dan biyayya ga yadda dakatarwa na da ya gaskiya magana ba abin da za mu ce da yi shi ma sai godiya. ya kace ganin wannan wasa da za a buga yau duba da ɗazu ka ce kana kana hasashen Madrid a wannan wasa da za ka gaya. Eh, Abinda nake hasashe a nan shine mu muna duban yanayin yadda wasa zai kasance muna duban cewa wannan wasan gogewa ce ta kotu zai iya yin aiki mm. sakamakon kwata in madari ya ɗara wancan gogewa amma idan ka yi magana a kan nasiru hamada fi mm. duk wannan maganganun ma bai yi ba mm. sakamakon duk gaba da abin da ya kawo shi rudu ne ya kawo shi <laughs> ina ganin cewa watakila mm. ko dai a ci madari ko a tahi duro. To madalla muna godiya salamu alaikum. <laughs> Ya zama baki gari. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanga Allah ya wa zura ku albarka. A to amin. Ai Salisu mai Brazil. Kuna magana ne Salisu mai Brazil. To madalla muna barka da shigonka. wai ka kana neman abin nan zaman lafiya kuwa sai kai dan adawan madrid <laughs> lafiya kai dan adawan madrid ka ga shi tan ka da ka ga yaci nasiru hamada <laughs> hamada in ka ga shi ba za ta zauna lafiya ba sai ta azun kwallon kafa kuma dawo da mutane yake cikin madrid kada yau yau ka dawo majirin to duk yanke da kake gani din nan gaba ɗaya su ɗan wasan su waɗanda ƙare wasu a tumatumai ne eh. aka musu dubara aka koro su eh. to haka ba za su iya kubi ba ba abin da za su yi su fiye zai zidin ko ba ɗan fatan ne to madalla godiya assalamu alaikum <laughs> yanda kaman haɗa mun baki su kai wa alaikum salam da muke magana to can ga kawar kana magana da kabiru yalo kuma ina kiranka daga nan garin garki a kamar kuma mun ji to madalla muna jinka yawa gaskiya wasan yau hakika a da mayar hanta da yan kallo gaba ɗaya da magoya baya to gaskiya wasan yau dai tsakanin a farsan danan da kuma real madrid mm. wasa ne wanda zai ɗauki hankali kwarai da gaske mm. to amma fa duk da haka saboda kwarewa irin ta real madrid muna sa ran rataye nasara da ci biyu da ɗaya to madalla muna godiya da wannan gudunmawa assalamu alaikum alaikum barka dai da wa muke magana na a da daga an gaba magoyin bayan kungiyar kudin kafa tarihin Madrid. To, kuma a to muna Wannan mm. ai abu ba sabon abu bane mun saba yanka ko a gidansu ko a gidanmu. Su zidi Wannan Ya to, su fiyazin din. Allah ya sa da yadda kuke ta kiran nan, har da shi zabiyan naku da yake nan da ake namu za ku da mu. Ba abin da ya fata ba nan Allah da haka zai faru. Mm. Ina muku a alkhairi. To madalla muna godiya da da shi da kai. Eh. Ni ne zabiyar kuma? A kai ne zabiyar ta Madrid. <laughs> Eh. Ba zabiya ake ta ba. Eh. Makogaro. Ya <laughs> canza. <laughs> Subuli ta takwas takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku a za mu ɗauki kira kamar guda uku kafin mu je ga sakonninku mu je kuma hasashe da zamu yi na ƙarshe dangane da wannan wasa da za a yi a guda biyu sporting lisbon za ta kara da manchester city a yau dinnan a filin wasa na estadio jose alvalde da ke birnin lisbon din kasar wato a portugal inda za a buga wannan wasa ƙarƙashin jagorancin alƙalin wata sajan jovanovic dan kasar serbia sifili takwas sifili takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku samunu mhm. dan dubo sakonni kafin muje ga hamada mu ji to abdullahi mafaɗan dago ya ce hamada ya haƙuri tabbas yau za a doke madrid mm. sai kuma ɗayar sa'ada to faman jibar saƙonka ya shigo muna godiya sai kuma wato wannan saƙo shi ma da ya shigo mana wato daga sakon dai da yawa amma dai daga alhaji buba mai Madrid dausayi to mun ga sakonka muna godiya ahmad tele makera mai barcelona dalla dalla yana fatan allah ya ƙara basira kuma yana fatan madari wato za ta samu nasara a yau za a duke madari sai kuma fariki portis yake mana fatan alheri mm, sai kuma fariki bai samu <laughs> damar shiga ne da tawa ka ce eh to kaga zan iya cewa sai kuma wannan sako shi ma da ya shigo mana daga wato coach ya bawa wato mun ji kai ma mun ga sakonka muna godiya kamis iri yan kaba sakonka ya shigo muna godiya sai kuma wato wannan sako da ya shigo mana wato daga wato kabiru yalo garin garki da ke karamar hukumar manjibar kai ma mun ga sa'onka muna godiya sai kuma sabo mai kilishi dan dalawa mun ga sa'onka muna godiya a wal ingilan zo girafa kai ma mun ga sa'o muna godiya bas kaftin sauna kawaji kai ma sa'onka ya shigo sai kuma wannan sa'o da ya shigo daga sarki dadi sauna jan bulo kai ma sa'onka ya shigo in ga sarki dadi ta nan mm. layi yayi wuta <laughs> sai kuma wato wannan sa'o daga munir shugaban magoya bayan ajaz na faɗin wato jihar kano kai ma muna godiya da yake fata fatan samun nasara a yau. An turo mun da wani sako ya ce wai ah, salam abban naufal wasan Liverpool sai gobe ne ai dama ba mu ce yau mm, Ai. ne. Eh, ba yau muka ce ba <laughs> sai mutum ya fuskanta mm. tiki taka muka gama. To ka gani. Ah, tiki taka nan ka tsina gobe karfe